ba su ta a duniya abubuwan da suka aita a duniya kaga kenan hana wata ta'ala yana haɗa mana aikin nan namu na duniya da kuma abin da ya danganci ceto ɗin nan da ya magana na lahira a cikin wannan aya kaga bai yi magana akan cewa aikin nan naka wanda ka aikata ba a'a ya dai gaya ma akwai ceto akwai kuma waɗanda ya yarjewa a za su yi wannan ceto. almuhim muna ci gaba da magana cikin wannan eh, aya ta ayatul kursiyu da muka ce subhanahu wa ta'ala cikinta ya tsirkake kansa ya nazzaha shi, ya faɗi cewa ba shi da bigire ba shi da guri da yake ɓanta da shi ya je ya zauna ba wani guri da ya je ya ɓuya ba wani guri da ya takure subhanahu wa ta'ala sai ya ce ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء su wa'annan wanda shi Ubangiji maɗaukakin sarki ɗin mu kenan fa hakala'ik na gaya muku yana ta magana ne kamar siga ga'ib gaba ɗayan ta ba yake yin magana ba cikin aya to mu ɗin nan wa'anda mu ne muke jin tsoron me za mu tare a kiyama kuma muke ganin aikinmu da muka aikata ɗin nan wallahi ba komai ne ba muna don ba mu da wani kyakkyawan aikin da muke tunanin muna da shi zai kubutar da to Allah ya ce wala yutuna na shay'in min ilmi ba su kewaye komai ba abin da suka sani daga cikin ilimin sa ilmi ma sha sai abin da ya sanar kaga kenan shi ubangiji maɗaukacin sarki ya san menene faru a wannan rana shi ya sa yi mana wannan magana almuhim muna so mu ce mu ci gaba da karatu sai ya ce wasi a kursiyuhu samawati wal ard wasi a kursiyuhu samawati wal ard kursiyunsa to a wannan magana kursiyu din da akwai makalat da kuma fahimtoci da bayan Allah da malamai suka yi da da nan mu mun ce za mu magana ne bisa tabbur to amma za mu kawo ah, za mu kawo abin da malamai suke gani wasu a kursi wasu samawati wal ard akwai malaman da suke ganin cewa in an ce kursi yuhu sai suka ce mahallul kadamai wai gurin ƙafafuwansa ne subhanahu wata'ala akwai malaman da suka haka to idan aka ce gurin ƙafafuwansa ne kaga kenan akan kursiwun nan yake a tsaye mun rusa wannan maganar tamu da muka yi ta farko cewa shi fa alƙayyumu ne ba shi da buƙatar wani abu yanzu kuma nan muka sako muka ce gurin ƙafar shi ne ina ganin kamar to ai yanzu mun ba shi kuma wani abu da yake da buƙata da shi shine mai kujera mun ajiye mishi duk da an ce gurin kafa shi ne akwai malaman da suke ganin cewa kursiyu din nan a yi iliminsa iliminsa wanda nima ma na tafiya iliminsa da girmansa da saninsa da ɗaukakarsa to wasi asamawa samawati wal ard sun mamaye sun wasa isan mai da ƙasai iliminsa saninsa maɗaukakin sarki ya mallaki sammai ya mamayi sammai da ƙasai subhanahu wa ta'ala waccan magana ba mu karɓe ta ba mu rusa ta saboda mu ubangijin da muke bautawa ina da itikadi ko in ce ni dai ina da i'tiqadi shi da bukata bashi da bukatar wanda eh, to amma yi masa fa’irin ta ɗan adam a ce abin nan in kuma an ce wai kursiyu ɗin nan mu tafinta akan kursiyu to sai dai mu ce alkursiyu ɗin nan kujerar mulki ce ba kujerar zama ba ko kujerar kafa a wannan za mu iya yadda kuma ce kursiyu kursiyuhu kujerarsa ce amma ta mulki ba ta zama ba mulki menene abin da za mu yi mulahaza a nan in dai duk irin waɗannan kalmomi kamar irin su al'arshi a ce kaza a ce ka in dai duk abin da aka faɗa to za mu tabbatarwa da ubangiji to bai kamata mu ga laifin bagidaje ba da ya ce ya ce kwanansa uku a ƙofar ka'aba bai ga Allah ya fito daga ciki ba sabida kullum ta ai shi Allah in yawan ku ko ce ya ke ya ko ya zauna a nan gurin gaskiya tunda ya ce eh, wa ila ibrahim wa isma'ila an hira baitiya to tunda nan ma ya ce masa baiti ne ɗakin ka'aba to kaga kenan akwai buƙatuwar a zo a yi wa 'yan uwa bayani yadda aka tabbatar musu da cewa yana guri kaza ko yana kan kursi nan ko al'arshi ne take kara take to sai a tabbatarwa da 'yan uwa to wannan ɗakin shi ma da ya tabbatarwa kansa da yaushe da yaushe ne yake zuwa ciki da yaushe da yaushe ne yake zuwa a ciki tunda shi wancan na sama ɓoyayye ne ba a iya zuwa a ganshi inda aka ce kursi da abin nan suna sama to amma ai baitullahi nan yana ƙasa da yaushe da yaushe ne kenan sai a dinga sai a je a leka a gani yaya yana ti to daga lokacin da aka sana ciki ya gida a nan ko bisa zama ubangiji ba ya zama ubangiji ba ya zama muhtaji ya zama mukaci al Na'am kuna ji sai di. Ba ma jin shi kuna jin shi da Allah. Network ɗin shi ya sauke shi kenan. To jama'a dai kuna ji yadda muke karatu tare da sai di network ɗin shi ya sauke shi. Bari mu dawo da shi. Malam yana nuna mana cewa dai Allah ba akan al'arshi yake ba. a can kwaye kamar yadda suke faɗi in kun fahimci abin da muke bismillah malam ci gaba Ina. na'am afuwa network ya yi mana eh, abin nan na'am muna dai ci gaba da tadabburi kamar yadda na faɗa tadabburi ni da ku ayoyin nan da kuma kalaman nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ni da ku mun karanta mun faɗa to a kalli dai fahimtar nan ni da ku in an ce wannan kafin ba sai dai a ɗauke masa wannan alƙayyumin baya bai wadatu da kansa ba kenan yana da buƙata zuwa ga wani abu ya shi kursiyu to kuma in dai ya zama yana da buƙata da wannan abun to kuma duk abubuwan da ya tabbatarwa da kansa to kaga ke da yake ke faɗa to wannan dai abin da ba ubangijin nan masani namu wanda yake rayayyen sarkin nan wanda yake bukata zuwa ga wani guri baya bukata zuwa ga wani bukatuwa da mata da kaif da yaya baya bukatuwa ga wannan wala ya'udu hibzuhuma kiyaye wa'annan ilman nashi da ya wasa isan mai da sai da shi ba su gajiyar da shi ba za su gajiyar da shi ba dan uwa ko kai ne ko kai ne mai ake cewa ba a wani karin magana da hausa sanin aiki rage wahala ko kai ne ka riga ka san aikin ka ai baya baka wahala to ubangiji madaukakin sarki ya san abubuwan shi komai da komai wannan cikakken masanin wannan cikakken masani ba sa bai gagare shi ba ya kiyaye wani abu wa huwa aliyu shi ne maɗaukaki ya ɗaukaka da duk wata siffa ta na ƙasa wadda za a kawo a raba masa ita wacce ta danganci halitta ya ɗaukaka subhanahu Wata Ala ya girme ta al'azimu kuma mai girma ah, wannan ƙarshen kamar ayatul kursi kenan to yan uwa a takaice duk da karatun namu da mun ce minti talatin za mu bashi a takaice idan muka kalli wannan abin da muka faɗa cikin wannan aya ta ayatul kursi da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar wa kansa abubuwan da ya tabbatar wa da kansa eh, da su ya kore wa kansa abubuwan da ya kore kansa da su to sai mu ce ya rage ina sawa a mizani sawa a mizani na tsunduma kamar yadda na ce sai in ce misali ni ne ni ma batijjani ne shikenan na je na zama ɗan tijjaniya sai aka ce sai aka ce ina ba Allah nake bautawa ba wani abu nake bautawa daban ko wata halitta nake bautawa da misali in kama suna abin da ya sa muka ɗauko wannan karatun saboda mun faɗa cewa kwana biyu muna ganin da yawa yan ah, uwa ana cewa mutane masu bautar shehu masu bautar kaza in dai ɗan uwa ya yi imani da wannan ubangijin da muka faɗa to ina tunanin babu wata hanya da zai je ya bauta wa shehu inyas ko shehu ibrahim bal hasali ma yana tabbatar maka da cewa shehunsa bawan Allah ne tunda duk sanda za ka ji suna yin magana mai suke cewa za ka ji suna cewa bayan Allah irin su shehuwa na shehuwa to ya bawa zai zama Allah ko ko Allah ya zama bawa mustahil wannan akwai tanakudi a ciki da kuma haka muke ƙara dugunzuma muke ganin cewa wani ubangiji da aka dinga mana bayaninsa kwanaki aka dinga mana bayaninsa kwanaki aka ce ana ɗaukar shi yana kiki-kiki ya yi nauyi aka ce kaza aka ce kaza mu wannan wanda ya faɗa mana kan shi a ƙur'ani shi muka yadda da shi kuma shi muka ɗauka shi ne wanda muke bautawa subhanahu wa ta'ala takaicen takaicewa ah, gaba ɗaya idan muka ɗauke wannan ah, kalmomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin wannan aya sai mu ga a ƙarshe me ya ce wahuwal aliyu wahuwal aliyu al'aliyu wannan kalmar ta aliyu in muka ɗauke ta ka dinga sata a mizanin ko mai aka zo aka ce maka Allah ya zama ko aka siffanta maka Allah da shi ka ɗauki wannan kalmar ta aliyu ka ɗora mata za ga cewa ta ɗaukewa komai to ya ɗaukakewa komai al'azimu mai girma ko me aka zo aka cewa subhanahu ta'ala gashi ɗauki wannan ita ma kalmar ka ɗora masa sai ka ga cewa yaya suke a mizani wannan abun na kasu ne ko girma ne sai ka ɗauka sai ka barwa ubangiji inda ne wata magana da na ce lahu ma fi samawati wa ma fi ardi na ce da abin da ka gani a sammai ko kasai na ubangiji ne har abin da kai ne ka mallake shi da kanka saboda kar wani ya ce na yi wata magana wacce ba haka ba na ce kamar yanzu mutum ya gina gida sai ya ce gidansa ne sai na ce zai a na Allah ne saboda aro aka bashi kuma da maganar da ne cewa wannan sufofi na Ubangiji Maɗaukakin Sarki ba sa kamanceceniya ga wani cikin halittun shi. Na sani cewa watakila mai tambaya ko kuma khatirin mai khatiri zai iya cewa na ce Ubangiji alhayyu ne alkayyumu baya baya bacci baya ya wadati dai da zatin shi na ce to wa'annan siffofi ne sun nuna cewa akwai siffofi wajibai ga Allah kamar su al'alimu alrahimu alkaza alrazzaku to akwai wanda zai iya cewa to shi kenan idan an ce babu wani abu da yake mushaba da ubangiji to a cikin sunayensa ko cikin sufofin shi akwai al'alimu masani kuma yanzu malami na mata nake ce mushi masani ko kuma in ce misali alganiyu mawadaci mai kuɗin garinmu mata muke ce masa mawadaci mai haƙuri mai kuɗin garinmu mata muke ce mushi mai haƙuri ire-iren wannan mumkin mutum ya tambaya ko kuma hatirin shi katirin shi katirin shi zai iya bashi wannan to sai mu ce ai samun masani a cikin al'umma kaga mutum masani kaga mutum masani to shi yake tabbatar ma da wannan ubangijin namu rayuwar wanda bai bukaci da komai ba shi ma masani ne shi ne cikakken masani dan da ba shi da sani babu yadda za a iya samar da wata halitta mai sani samun halitta kyakkyawa a cikin halittun Ubangiji bayan mun ce Ubangiji mun siffanta shi da dukkan nau'in kyau. To samun halitta kyakkyawa a cikin halittunsa shi zai tabbatar ma da cewa shi ɗin shi ɗin kyakkyawa ne, in ba da abin kyakkyawa ba ne ba ba za ka samu wata halitta shi kyakkyawa. Samun mawadaci a cikin Allah ta'ala shi zai tabbatar maka da cewa subhanahu wa ta'ala mawadaci ne don da bai wadaci da kanshi ba da ta yaya zai wadata wasu to sai abu guda ɗaya kawai wanda kusan ina ga da shi zarafi cikin siffofin ubangiji yan uwa tun da kake kwaka taɓa jin wani malami ya ce mai hankali tun da kake za ka ji an ce Allah mai ilimi masani mai kaza mai iko mai ka taɓa ji an ce mushi mai hankali ba siffar Allah ba ce ba ba siffar Ubangiji ba ce ba siffar ɗan adam ce wannan hankalin shi yasa inda muke faɗuwa yawanci ko kuma in ce inda suke faɗuwa dan mu gaskiya ba mu fiye faɗuwa ba shine istikdamul aqal mu je mu gabata mu gabatar da hankali cikin gano Ubangiji maɗaukakin sarki gabatar da hankali cikin gano Ubangiji maɗaukakin sarki a wajen wannan gabatar da hankalin ne to a nan ne sai ka ji an yi wa Ubangiji bigiri sai ka an yi wa Ubangiji gurin zama sai ka an yi wa Ubangiji an keɓe sai ka an takaita wa Ubangiji zai yi kaza ba zai iya kaza ba to duk wannan gabatar da hankali ne da eh, ba za mu gabatar da hankali ba za mu yadda to kenan hankalinmu zai zama salimi misali da zan bayan na ƙarshe wanda kuma sai mu rufe ɗan tattaunawa ne. kamar misali yanzu in ce na sha ruwa wannan kalmar da na faɗa na ce na sha ruwa tana buƙatar zamani tana buƙatar kaifiya tana buƙatar ɗazu kenan na sha ruwa ɗazu kenan kaga ta ta ta buƙaci zamani na sha ruwa yaya ka sha ruwan tunda na sha akwai kaifiya yadda na sha a tsaye na sha a zaune na sha a kofi na sha akwai kaifiya sai kuma menene na sha ruwa hakan dai yana nuna mana cewa eh, bayan ah, yaushe wani lokaci safe ne rana dare amma yanzu idan na ɗauka na zo na ce maka ban sha ruwa ba ban sha ruwa ba batta ɗaukar zamani in na zo na ce ban sha ruwa ba ba za ka ce min yaushe ba ai ban sha ba ba za ka ce min yaya ba ai ban sha ba ballanta na ka tambayi kef yaya ko mata ko To wannan siffofin na na mata da yaya da ake gabatarwa Ubangiji, in ka ɗauke su kama akan wannan siffar, ka ga ka gano wannan maganar ban sha ruwa ɗin ba saboda ba ta da zamani, ba ta da kaifiya yaya tunda ban ba, to shi ne abin da yake komawa zuwa ga Ubangiji. Bai halitta Ubangiji maɗaukakin sarki shi ya halicci wannan kaifiyar da zamanin mata yaushe kaifiyaya. yaya. don haka ba za a iya gane shi da su ba subhanahu wa ta'ala don haka a takaice wannan shine ɗan takaitaccen jawabi da zabi dangane da eh, wannan abin nan da yake ɗanci ci mana tuwo a ƙwarya kuma lokaci zuwa lokaci dai irin wa'annan maudu'a ma dinga ɗaukar su muna zama da 'yan uwa muna yin eh, tadabbur cikin ayoyin Alƙur'ani da hadisan a manzon Allah sallallahu da Allah kafin na ce tambaya akwai ana rubuta kwamen, malam zakin zaki na ga wani ya ce an ce za a yi magana ne bisa istuwa'i na Ubangiji. Ina ji magana da muka yi za mu magana ne bisa tauhidi da kuma kafirta mu da wasu suke yi. ba istuwa'i ba istuwa'i shi ma insha Allah akwai lokacin da za mu iya sawa sai mu zo mu tattauna dan uwa yana da ta cewa cikin wannan istuwa'i sai mu gayyace shi mu zo mu gani wataƙila ya ƙarar da mu wataƙila mu ƙarar da shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da akwai wanda yake tambaya cikin abin da na faɗa to ya tafaddal na samu eh, na sani in sha mishi Allah muna godiya ya da alkhairi muna godiya alhamdulillah Masha Allah Sayyidi muna godiya insha Allah saka da alkhairi jazakumullahu khairan insha Allah zakin baya kusa ne malam ko yana ce yana cin abinci duk na san shi. Ina ganin baya kusa inda bai yi magana bai baya kusa kawai. Zakin zaki gaba ya kuya ne shi yasa wallahi.